jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin jin ra'ayoyin ku masu saurare kai tsaye daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi hausa abdullahi isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci kuma kamar yadda ku ji a labaranmu na duniya kasar turkiya ta taka gagarumar rawa wajen tsugunar da 'yan gudun hijirar siriya da suka tsere wa tashin hankali da ya raba su da gidajen su. yayin da a wannan karo ma kasar ta taka rawa wajen shiga tsakani da kuma samar waɗanda suka jikata a rikicin gaza mafaka da za a kula da su a masar da kuma cikin kasar ta to ya kuke kallon rawar da shugaban kasar ta turkiya recep tayyip erdogan ya taka a gabas ta tsakiya wadda darasi sauran kasashe za su ɗauka maudu'in namu na kenan kuma ba raba ta lokaci ba sai mu je ga wasu daga cikin masu sauraron namu. na Hausa na gidan Radio Faransa International RFI mai magana Isa Jikan mai saje daga tashar mai turare a karamar hukumar Toro. Hakika muna jinjina wa kasar Turkiya bisa wannan kwazon da take nunawa wajen taimakawa al'umma da rikice-rikice suka shafe su a gabas ta tsakiya. Muna addu'a Allah ya kara musu ɗaukaka Allah ya tabbatar da aniyansu na alkhairi. Na gode RFI Hausa mai magana Isa Jikan mai saje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International. Da farko suna na hadabi mai kwamfuta mai yama lokal government kebis ta Najeriya. To a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in tofa albarkacin bakina dangance da wannan maudu'i da kuka ɗauko mana. Babu shakka wannan mataki da ƙasar Turkiya ke ɗauka gaskiya abin ayaba ne matuka. saboda gaskiya duk wanda ya bada agaji a daidai lokacin da al'umma ke buƙatar taimako to gaskiya ba abin da za a yi illa a ce allah ubangiji ya saka masa da alkhairi baya ga haka yana kira ga irin kasashen yammacin duniya na turawa kama daga amerikan da sauran kasashen nan waɗanda ke goyon bayan waɗannan 'yan ta'adda isra'ila muna kira ga su ɗoki darasi da ƙasar turkiya domin gaskiya zaman lafiya shine mafi alkhairi da fatan za ku tashi lafiya suna na haɗari mai kwamfuta mai yama daga jihar kebbi a najeriya Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio Faransa International mai magana Kongo Mamela Adamshi dan jihar da magaran a Jamhuriyar Nijar a Departement ɗin Gure. Da farko ina muku fata alkhairi. To muna jinjinawa kasan Turkiya bisa ga namiji kokari da yayi na tallafawa 'yan gudun hijira to muna kira ga sauran manyan kasashe su ma ya kamata su yi koyi da kasan turkiya a tashi lafiya na gode da kungon mamila adamshi assalamu alaikum wa rafiya hausa mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagar lokacin gwamnan daga sokoto a tarayyar najeriya ba abin mamaki ba ne don kasar turkiya ta zama ɗaya daga cikin kasashen da suke jan zarin siyasar duniya gane yadda shugaban biyar ya tsaya kai da fata bisa gaskiya yake nuna zahirin inda yake babu wani boye-boye ƙasar turkiya idan abu ya shafe ta za fito ta yi bayani idan ma abu ya shafe kowane bangare ba ta ɗauki bangaren addini ba takan yi magana magana ta gaskiya mun sha gani haka nan ta nuna inda take a tsakanin yakin ukraine da rasha sannan kuma ta in abu ya shafi tarayyar turai takan fito ta bayyana gaskiyarta saboda haka kasar turkiya ba abin mamaki ba ne don ganin matsayin da take yanzu kuma na roƙon allah ya dafa ma shugaba ta yi ruwan allah ya dafa mai saboda gaskiyar shi da kuma yadda yake da kishin kasar shi fatan alheri mai magana na zifi ibrahim harugar malam shagar local government daga sokoto a tarayyar najeriya sai an jima Salamu alaikum Radio Faransa International suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura hakikan Turkiya yadda take ba da gudunmuwa na samun 'yan gudun 'yan jira a kasarta take kula da su kuma take kawo Eh, zaman daidaito zaman lafiya a gabar ta tsakiya to wani abu mai kyau ne mu da da mu je kowa ya taimaki wani Allah zai taimake shi kuma muna da duka wannan rikice-rikice da ake yi ya zama ruwan zafi ba kada da kebi a kasashen mu na Afirka da duniya baki ɗaya Allah ka bar saukin sa Allah ya yi mana shi na gode radio faransa international sunana shugaba Iliya kanti shayi garkin daura da fatan za ku lafiya muna tare Assalamu alaikum wa rahmatullah RFI Hausa mai magana kakakin al'ummar Nasarawa ya haɗu na ibe dan mutan Ayaga karamar hukumar Nasarawa a jihar Nasarawa mazauni a nan birnin Kano Nigeria. To duba da wato irin gudunmawar da wasu kasashe ke baiwa wato al'ummar Falasɗini musamman 'yan gudun hijira wannan abun abun abun ayaba ne sosai muna wato muna goyon baya ɗari bisa ɗari. sannan kiran da muke yi a ga kasashen duniya musamman kasashen musulmai ya kamata wato su yi koyi da irin ƙasar Afirka ta Kudu yadda ƙasar Afirka ta Kudu ta na rufe ofishin jakadancin Isra'ila daga ƙasar da kuma duk yanke wata alaƙa daga ƙasar To ya kamata wato matakan da kasashen duniya za su dauka kenan kan Isra'ila musamman kasashen musulmai. Wannan cin zalin da suke wato eh, al'ummar Falasɗinu wannan abun ta yi yawa. Wai tana batun cewa wai ai kare kanta take daga farmakin Hamas. Zalunci ne karaba wanda bai san wannan abun ba gaskiya ya kamata da Allah ya koyi da irin wato da irin kasar Afirka ta kudu duba da kasar Afirka ta kudu ba ma kasar musulmai ba ce amma ka duba um, wannan abun abun da ta yi wallahi abun ayaba ne na gode Allah ku tashi lafiya kakaki al'umma na sai na yabi daga nan Kano Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Kamar da kuka ji shugaban kasar ta Turkiya na ci gaba da taka muhimmiyar rawa a yankin gabas tsakiya. Inda kasar ta taka gagarumar rawa wajen tsugunar da 'yan gudun hijirar Siriya da suka tsere wa tashin hankali wanda ya raba su da gidajensu. a dai gefen kuma ƙasar ta shiga tsakani da kuma samarwa waɗanda suka jikata a rikicin gaza mafaka da za a kula da su a masar da kuma cikin kasar ta turkiyya to dangane da haka ya kuke kallon rawar da shugaban kasar ta turkiyya ya taka salamu alaikum rediyon faransa mai albarka sunana umaru kambaya wuri unguwar nasarawa bayan nefa a cikin jihar kebin najeriya da alhaji umaru aliyu takanikal yabo ya wuri Muna fara gabatar da godiya gare ku rediyon Faransa da kuke ba mu dama muna faɗin albarkacin bakinmu. A gaskiya ƙasar Turkiya ta namijin ƙoƙari game da taimaka ma 'yan gudun hijira. Kuma ana son sauran ƙasashen duniya su yi koyi da ƙasar Turkiya game da haka. Kuma muna addu'a ga 'yan gudun hijira duk inda suke a cikin duniya. Allah ya ba su matsugunni mai alheri wurin natsuwa gare su. Yaƙe-yaƙen mara aka yi da tashi tashen hankula muna fatan Allah ya kama da sa saboda shi 'yan maharin mutane suna barin matsugunin su suna zama 'yan gudun hijira kuma kowa a duniyar ga bai san yadda za ta kasance gare shi ba dan uwa kama ka taimaka masa Allah ya taimake ka bari 'yan gudun hijira Allah ya kama kasashen duniya zama lafiya da kwanciya hankali daga Umar Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi Najeriya da Alhaji Umar Aliyu ta Kanikal Yabo ya wuri godiya ban bar ba Assalamu alaikum sashin Hausa Radio Faransa mai magana Idris mai Arsenal ta Gunsau Wudil Kano Najeriya. Gaskiya ne Turkiyya tana yin wani abu kaɗan daga cikin abin da al'umma suke bukata ta yi. To amma ba iya abin da ya kamata a ce Turkiyya ta tsaya a kansa ba ne. Kawo ƙarshen yawan zub da jinin musulmi ya kamata Turkiyya ta ɗauki mataki da ita da Masar. da Iran da Saudiya ya kamata su haɗa kai wajen samarwa gabar ta tsakiya da ma al'ummar musulmin duniya zaman lafiya. su ne manyan kasashen musulmin da duk wani musulmi yake tunƙaho cewa manyan kasashe ne da al'ummar musulmi ne suka da firin jaye a cikin su ɗari bisa ɗari gaskiya ne ya kamata to amma adalci shine ka hana a zalunci mutum kafin a zalunce shi shine abin da ya kamata waɗannan kasashe su mai da hankali wajen yi duk da haka dai Allah ya saka wa Turkiya da alkhairi amma gaskiya abin bai wadatar ba irin rikicin nan na Sudan da rikicin nan na eh, musulmi da aka takurawa a rohingya ya kamata a ce turkiya sun kawo wani mataki na nunawa cewa da gaske suke yi Assalamu alaikum da warko suna na mamma Abdullahi kaka gidan magajita wajen Bore Nijar man banar ayin masu saurare ina toho albarkacin bakina a kan taimakon agaji da ƙasar afghanistan ta ba 'yan gudun hijira waɗanda rikicin falastinu ya rusa da su to muna fatan ubangiji allah ya ba su sa'a su taimaka ma 'yan uwan musulmi yan uwan musulmi da a cikin wanga kangi falastinawa ubangiji allah ya su daga irin wannan narura da sun ka shiga Eh, waɗanda suka riga mu gidan gaskiya kuma Allah ya ji kansu a ci gaba da taimako saboda Allah su samu su samu inda sun kara kaɓe, suna na mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Bore nijar gaba da gaba da RFI assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ƴar fi labaran hausa na farko dai kake magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka ulu mamma da ya mai fi mun ji da kun ga ba su a turkiya ta takarwa a to a gani tun da duk inda mutum ya rasu inda za shi an ga ce tauna hankali ne ya kwanta wanga abu turkiya ta yi allah sa kama da alheri su kuma masu koran mutum su ce shi na za shi ka ta inda kake ka ta inda ke ba daɗi duk abin da ka baka tsoro ta ya baka tausa abin da a ra'ayina kenan inda aka tashi hankalin Allah ka sauki ne yarfi ina gaishe ku sannan ku kokari gaba da gaba da ya koma baya kuna tare da Isa Abubakar tsoho mai barka ulun mai mai jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio Faransa. Sunana Abuelo mai ƙorhuna daga nan keɓe lokal gama a cikin jihar Sokoto. Hakika Radio Faransa yau muna jinjina ga Turkiyya akan namijin ƙoƙarin da take yi na ganin ta taimaka ma Gabas ta Tsakiya akan hitintunun da suke ta faruwa na taimaka ma 'yan gudun hijira. To ya kamata ƙasashenmu na Afirka su yi koyi da ƙasar Turkiyya duba da shi gudun hijira abu na wanda baka san zai isko ka ba. To ya kamata kowace ƙasa ta yi koyi da ƙasar turkiya na taimaka ma 'yan gudun hijirarta. turkiya allah ya ƙara miki albarka ya ƙara miki zaman lahiya mu ma mu da muke fama da matsalar rashin tsaro da mu ma muna da 'yan gudun hijira to Allah kawo mana karshen su. Radio France a tashi lahiya daga Abuelo mai kurha daga nan Kebe Local Government a jihar Sokoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Kasar Turkiya ta taka gagarumar rawa wajen tsugunar da 'yan gudun hijira daga Siriya da suka tsere wa tashin hankali wanda ya raba su da gidajensu. Yayin da a wannan karan ma Turkiya ta taka muhimmiyar rawa wajen shiga tsakani da kuma samarwa waɗanda suka jikata a rikicin Gaza mafaka da za a kula da su a ƙasar Masar da kuma cikin ƙasar ta Turkiya. To ya kuke kallon wannan rawa da shugaban ƙasar ta Turkiya ya taka a gabas da tsakiya wani darasi sauran kasashe za su ɗauka a kai Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa International. Sunana Comrade Ilyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da maudu'i da kuka bamu bayyana ra'ayinmu a karabar da shugaba Erdogan yake takawa a yakin Isra'ila da Falasɗinawa. Hakika shugaba Erdogan ya taka rawar gani a wannan yaki. Muna jinjina masa wajen nuna kishin ƙasarsa da kuma kishin ƙasashenmu na musulmi ganin yadda shugaba erdogan ya jajirce ganin sai an dawo da zaman lafiya a wannan yanki na palestinawa muna kira ga shugabannin ƙasashen larabawa da shugabannin ƙasashenmu na afirka ta yamma ya kamata su yi koyi da shugaba erdogan wajen nuna kishin ƙasashenmu na musulmi da kuma nuna kishin ƙasashenmu na afirka da kuma kishin ƙasa da a ƙarshe muna addu'a ubangiji allah ya kawo zaman lafiya a yankin tsirin gaza na palestino da ma ƙasashenmu na musulmi baki muna godiya sashen hausa na rediyo faransa international suna na kwamaratiliya su yakuba digawa daga jihar bauchi a najeriya ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio France RFI International. Barkan ko da wannan lokaci kuna magana daga Haliru Tsamama a Filingi, Filingi a Jamhuriyar Nijar. To lalle rawar da Turkiya ta taka cikin eh, gabas ta tsakiya rawa ce wadda ko Saudiya da da matattaran musulmai ba su taka ta ba saboda Turkiya ta ta yi ƙoƙarin wanzar da zaman lahiya ta karbi 'yan gudun hijira da yawa abinda ba a saba gani ba ma a duniya baki kaɗai ko saudiya da a cibiyar musulmai ba ta yi wannan kokarin da dai ba e gaskiya turkiya allah ya saka musu da alkhairi allah ya sa kuma dai wannan abu da suka yi shine shugabin mu na duniya kowa ya yi kokarin ya yi kwaikwayon wannan abu da suka yi mm. salamu alaikum ina godiya radio france international rfi a tashi lafiya. Bar mu shiga wannan ra'ayi na ƙarshe. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo Faransa kuna magana da Kwamar Sana Shafura mai goro da ke nan a jihar Kebbin Najeriya. To lakikanin gaskiya ina jinjima ina jinjina ma ƙasar Turkiya game da shiga tsakanin da ta yi da kuma namijin kokarin da ta yi na ganin tsagai ta wuta da kuma ganin dai an shiga tsakanin tsakanin Isra'ila da Hamas domin kawo ƙarshen wa'annan yaƙe-yaƙe take da kashe-kashen babu gaira babu dalili da ƙasar isra'ila ke wa al'ummar palestina don haka muna jinjina ma ƙasar turkiya allah ubangiji ya saka mata da alheri kuma allah ubangiji ya ba ta nasarar warwalwar wannan matsala baki daya na gabar ta tsakiya na gode sashen hausa gidan rediyo faransa kuna magana da kwamar sani a shafura mai goro da kinan sabu kusurbin nigeria To don wannan malami muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ba Mustapha a DBC wanda ya haɗa mana sautuka. Ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nike cewa ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio Faransa International RFI.